أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان فيه تفتح أبواب الجنان شهر الصدقات والإحسان والقرآن ثم الصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله salawatullahi wa salamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma ghafir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna aljannata wa najjina minan nari wa aslih lana na kullahu اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد يوم السلام wa rahmatullahi wa وبركاته yau muna sha hudu a watan tara watan ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da bakwai a watan biyar watan ne shekara ta 2020 daidai Allah subhanahu Ta'ala ya tara mu a wannan yammaci a gidan mai girma a jiyan kazaure a inda muke gabatar da tafsiri a wannan wata mai alfarma bayan sallar la'asar muna cikin sura ta 80 daidai suratu abasa wa akazna darsaini minha mun kuma yi darussa biyu a cikin wannan sura daga darasinmu na biyu a jiya mun yi shi ne daga aya ta takwas zuwa aya ta goma sha shida inda muka ji tajdidar tarbiya tabbatar da wato tarbiya fi ma'amala a cikin mu'amala wa khasatan idza ijtama alayka alal muslim al muslimin wal kafir idan mutum tsakanin musulmi da kafiri wato ma'amala ta hada ku da su to tarbiyyar sura shine kullum fifita yake fifita wanda yake musulmi a inda muka kai karshen darasin mu na jiya bi anna zalika tazkiratan wannan tarbiyya da Allah madaukakin sarki yayi tunda inda ya kara maimaitawa inda muka taso wa amma man ja aka yasa wa huwa ya sha fa anta anhu talaha kalla ina tazkira wannan wato tarbiyyar da ake wato fadakarwa ce ko tunatarwa ce liman sha'a zakara ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa gam da katari sai ya gamsu sai ya karba sai ya bi to inda muka ji cewa to kuma wannan littafi ne daga cikin lauhil mahfuz aka ciro shi fi su hukumi tsahara wanda kuma shi lauhil mahfuz min ji layi masahu illal mutahharun ba masu shafa shi sai mala'iku tsarkaka Sune da Allah ya ce musu kiraman na anan yace kiraman barara masu karamci ne ko masu biyayya ne ga Allah subhanahu wataala wanda dai shine kamar darasinmu da ya gabata wa min huna yaqulu sa'idi abdurrahman sa'idi yake faɗa a cikin tafsirin sa taysiri karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan yake cewa wa haza mimma yujabu imanu bihi to wannan yana daga cikin abin da yake wajabta maka imani da alqur'ani wa talaqihi bil qabul da karbarsa walakin ma a haza amma tare da duk waɗannan wa'azuzzuka da suka gabata abal insan sai mutum ya ƙi ko wasu mutanen suka ƙi illa kufura suka doge wa kafirci wali haza saboda haka kala ta'ala Allah yake faɗe daga kan aya ta 17 zuwa ta 19 akram kallahu من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙutilal insan wannan ƙutila ɗin akwai maganganun malaman tafsiri a kanta wasu suna ganin abin mamakin ɗan adam wasu kuma suna ganin a Allah an ci ɗan adam wanda ya kafirta ƙiyarda da duk bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala yi a matsayinsa na mahalicci ƙutilal insan ya ce ijabu min kufirin insan ku yi mamaki daga kafircin ɗan adam duk da bayanin nan da aka yi to ma aka farahu me yasa shi kafircin wani abu ya dauke shi zuwa ga kafircin Abu Ja'far ibn Jarir yake cewa akwai fuskoki guda biyu akan ma aka farahu dinnan ahaduhuma at-ta'ajjub mamaki kaman ka ce ma aka farahu kana mamakin ya za a yi ma da ya kafirci duk yadda Allah ya yi shi nan da kuma bayanin da ya yi masa hanyar littafin da ya saukan masa ma aka farahu abin mamaki me ya kai shi wato kafirci ma ihsanin ilaihi tare da duk ihsani kyautatawa da Allah maɗaukacin sarki yayi wa ɗan adam wa ayadihi indahu da ni'imomin Allah wanda ɗan adam yake rayuwa a cikin su wannan shine fuska ta farko mamakin ma aka farahu wal akharu fuska ta biyu mallazi aka farahu menene ya kafirtar da shi ai ayi shay'in aka farahu abinda ya kafirtar da shi ake tambaya ma din menene da kan kawai mamaki a'a menene ya kafirtar da shi ibn kasir yake cewa bayan sun bayyana lahu kaifa khalaqahu sai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ma dan adam kaifa khalaqahu ya ya halicce shi min shay'in alhaqir daga abin da yake haƙir ne wato kaman ka wulakantacce ne ko ba komai ba ne wa annahu qadirun ala i'adatihi Allah ya bayyana wa dan adam to shi wanda ya halice shi daga shay'un haƙir dinnan abinda abin da ba komai ba a wajen Allah din to kuma shi Allah qadir mai iko ne ala i'adatihi a bisa dawo da shi bayan ya mutu dama mun ce surori makiya tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama gaskiyar alqur'ani tashin alkiyama gaskiya ne saboda surori da dama na makiya ana so a raba mutane da gumaka a hada su da Allah subhanahu wata'ala to da qadirun ala i'adatihi mai ikon mai da shi ne kama bada'ahu kamar yadda ya fare shi faqala sai Allah ya ce min ayyi shay'in khalaqa bayan an yi mamakin yadda ya butulce ko kuma an rasa abin da ya kai shi kafirci ɗayan biyu to min ayi shay'in khalaqa daga daga wani abu aka halicce shi as-samar qandi yake faɗa a cikin tafsirin sa baharul ulum yake cewa hal ya alamu min ayi shay'in khalaqahu Allah wai mutum ma da haz Allah zai ce gabas ya kada kai yayi yamma ma'ana a ce ya tsaya yayi tafiyar sa shin ya san ma min ayi shay'in khalaqahu Allah daga wani abu ne ma Allah madaukakin sarki ya halicce shi har inda yake ya cewa sun ma'alamahu to sai kuma Allah sai ya sanar da shi in bai san meye hanyar halittarsa ba ko sanadarin halittarsa sai Allah ya sanar da shi liya a tabir fi kalkihi domin don halittar kansa ma ta zame masa abin daukan izina ya dauki ibra daga kansa ya dauki izina daga kansa kar ma ya kalli wani abu kamar yadda a wata ayar Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ko da kanku za ku duba ba ku iya gane samuwar Allah tun daga yanayin halittar mun sha faɗa ka zo duniya ɗuful jariri sai an kwantar sai an tayar ka zo mahaukaci ka zo mara tamizi baka san kanka ba buƙatar ka kawai mahaifiyar za ta ga na daɗe ban bashi ya sha ba ku bashi ku ba ku kama in bashi ya sha wani lokacin ba kana bacci ta tada kai ta ba da kai wani lokacin za ta an karkace kai na cuci yarin na cuci yaron nan ban bashi ruwa ba wajen awa guda ku bani ruwa in bashi kaga saboda kai baka san kanka ba baka san buƙatar ka ba komai ma ita ce Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ne ya fitar da ku daga cikin mahaifanku mata kamar yadda na sha faɗa kuka bakunci duniya da ka da kuka kuma zero la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba waja alalakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya sanya muku ji da gani da zukata don ku yi amfani da wannan ni'imomin daga bayan kun san kanku fi ko gode mahalicinku domin ka'ida a wajen malamai man arafa nafsahu arafa rabbahu duk wanda ya san kansa to ya san ubangijinsa amma an baka san kanka ba to ba za ka iya sanin mahalicinka ba in kai har yanzu ba kanka ba ishe ka baka tambayi kanka to ba za ka san mahalicinka ba amma in kai kai ka matsayin ka tambayi kanka wai kai daga ina ka fara daga ina ka zo ina kake ina ka to wannan zai baka share maka fagen dandalin ka san waye mahalicin da ya samar da kai alabashi kuma daga nan ka shiga tunanin me yasa ya samar da kai shi ka gane ba gaban za ba saboda haka Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun ko da kanku za ku duba baka iya gane samuwar Allah bayan da ka fara wayo kama samu hankali ƙara kada da ake kake girma ai baka san lokacin da ake ƙara ka ba kuma ka san ba a bas dai ake taruwa ba a ce mu ƙara masa inci bas dai ma wata shiriri ta ce da ba ta da asali to ya ake kake karuwa kuma zaka je wajen tela da yaji uku ya ce a yanzu fa sai dai hudu inda tela zai tambaye ka ce daga lokacin da yake maka yaji dinki da yaji uku zuwa yanzu nan da ukun ba zai isa ba yaushe ne ka ƙara haka kana da bayani mai gamsarwa Allah ka ce maka ka ce tela ma ya ma hauka ya ma tambayar da wa mutane kaga kenan duk wannan wasu ayoyi ne kai a karan kanka ma Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun saboda ka dan adam ya tambayi Allah ya tambaye shi min ayi shay'in khalaqahu daga wani abu ne Allah madaukakin sarki ya halicce shi saboda ka sai Allah ya sanar da shi li atabira dan ya dauki izina fa qala sai ce min nutfatin daga nutfa ne khalaqahu Allah madaukakin sarki ya halicce shi fa qaddarahu kuma ya kaddara masa halittar mataki mataki ko kuma bayan ya halicce shi ya kaddara masa komai nasa ibn kasir ya ce ai kaddara ajalahu Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ajalinsa ajali shine adadin kwanakinsa ko adadin shekarunsa ko adadin watanninsa wanda idan suka kare babu kari kawai duk rai iza ajalu. ajaluha Allah ya ce me la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba a jinkirta musu da da sa'a ɗaya in lokacin bai ba a in lokacin yayi in ka bai yi ba kuma ba za a gabato da shi ba kawai in kuma ta zo in tafiya kuma ta zo ta zo kenan kamar yadda muka sha ya cewa an fi kumi mara zaƙanakum min qabli an ya atiya ahadakumul maut ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku. ku fa yaqula rabbi laula a akhartani ila ajalin qarib ya duba ya ga ga damar da aka bashi ga lokacin da aka ɗaukar masa ya ƙare amma ita damar bai amfane ta ba da abin da ya kamata ya yi bai yi ba mun ce da abin da Allah ya baka shine jarinka na neman lahira a duniya mazari atul akira duniya ita ce gonar da ake shuka lahira in Allah ya baka lafiya to wannan lafiyar ita ce abin da za ka yi amfani da ita ka shuka lahirarka in Allah maɗaukakin sarki ya baka dukiya dama ita an ce an baka ita kamar an baka mabudin aljanna ne sai in kawa kanka ka sassaba to ita ma da ita za ka yi amfani don ka samu lahira in Allah ya baka ilimi to kai ma da wannan za ka yi amfani duk dai damar da Allah ya baka ita ce jarinka to sai mutum an zo tafiya sai ce rabbi laula a ni ila ajalin karib ya ubangiji a dan jinkirta mu a ƙara min dan tsawon kwana a bani kwana ɗaya biyu ya kwashe hamsin sittin bai ba yanzu mala'ikan mutuwa ya dira ya ga shi da guzuri yake kuma neman yake rubuta LPO ko application na a ƙara masa ajalin karib dan lokaci kankani har ma yi explanation na abin da zai yi ce fa a wa wa'akun minas salihin in aka ƙara min lokaci kankare sai in yi sadaka ciyarwar wadda ban yi ba sai in yi in kuma nagarta ce ban yi ba kowa kuka yake da ni to ko zan zama ba ma cikin musulmai zan shiga ba ba cikin mumine zan shiga ba yace can Allah baɗake zan yi indirawa a kun min salihin sai in shiga ajin salihan bai. amma duk a wani lokaci a hamsin ɗinsa ko arba'in ko talatin ko sittin ɗin da ta ƙare a a a lpo da yake rubuta a bashi yi wannan to sai Allah ya ce walan yu akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha Allah baya jinkirtawa nafsan yazo da nakira rai ko tawane ce in dai lokaci yayi lan ya akira Allahu nafsan iza jaa ajaluha haka za a tafi wallahu khabirun bima ta'malun Allah zai bada labarin abin da kuka aikata irin wannan ayan ne a suratul mu'minun Allah yace hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un har sai mutuwa ta zo wa ɗan zikira ubangiji irji'uni a dan banna a duniya a jinkirta mu la'alli a'mala salihan fi ma taraktu yace dan in samu in yi aiki na kwarai cikin abin da zan bari kenan kaga bai yi ba kenan lokaci ya kure sai kuma ce la'alli a'mala salihan fi ma taraktu shi abin da zai bayar magada kenan sai Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha kawai faɗe yake kuma ya faɗa amma wa min wara'ihim daga irin wannan maganganu nasu masu irin maganganun babu wani abu sai barzakhun shine barzahu kabar duniya ba ta kiyama ba duk inda kake ko a kabari ko a ro ko a ina ne shine barzahu din wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yab'atun suna barzahu har zuwa ranar da za a tashi alkiyama so Allah madau ibnu kasir yace da Allah yace min nutfatin daga nutfa ne kalaqahu fa qaddarahu yace ai ai qaddara ajalahu ya qaddara masa ajalinsa deadline sa wa rizqahu haka kuma ya qaddara masa arzikinsa duk da Allah madaukakin sarki ya rubuta wa bawa to ba lanta muta nafsu babu wata rai da za ta mutu hatta tastakhmala rizqaha har sai ta cika arzikinsa. duk abin da yake rabanka ne sai ka same shi duk abin da ba rabanka bane ka hau sama ka fado kowace irin rigima ka yi ba zai same ka ba wannan shine wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ibn Abbas yana dan karami yace ya gulamu inni uallimuka kalimatun tarbiya imaniya kenan yace ya kai wannan yaro zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazullaha ya hafazuka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazullaha tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah zai shige maka gaba idza sa'alta fas'alillah in zaka yi roko ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah yace wa alam ka sani annal ummata ita al'umma kaf da za su taru ala an yanfahu ka bi shay'in abu ta amfanar da kai da wani abu dan kauna dan lele dan soyayya da suke maka Allah sallallahu ya ce lan yanfa'uka bi shay'in ba za ta amfana da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka sai da abin da dama Allah ya rubuta maka ya sake cewa gefe guda wa alam ka sani da wujtama'u da za su taru ala an yadurruka bi shay'in abu za su cutar da kai da wani abu dan tsana dan kiyayya lan yadurruka bi shay'in nan ma ba za su cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abin da Allah ya dora maka annabi ya ce atil aqlamu an dauki alqaluman qaddara wa jaffati suhufu takaddun sun bushe ba wanda zai sa nasa kawai abin da ya rage a rayuwar kowa masha Allah kana wa ma lam yasha alam yakun da hikimar Allah ta zartu ya ci gaba da kasantuwa abin da hikimar Allah ba ta zartu ba ba zai kasantu ba to an rubuta ajali an rubuta arziki wa amalahu an rubuta aikin shi bawa wa shaqiya aw sa'id haka dan wuta ne ko dan aljanna wannan bajet din rayuwa kenan wannan shine aka hadisin da na hudu a cikin 40 hadis hadisin Abdullahi ibn Mas'ud shine ba da wannan labari yace haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sadiqul masaduq yace manzo Allah ya bamu labari shine mai gaskiya abin gaskatawa yace inna ahadakum haqiqa dayanku kowane ɗaya daga cikin ku kenan yujma'u khalquhu fi badan ummihi 40 yawman nutfatan ana tara halittar sa kwana 40 yana nutfa thumma yakunu alaqatan sannan ya koma gudan jini thumma yakunu mudghatan sannan ya koma tsoka sannan thumma yarsilu ilayhi al-malak sannan a turo masa mala'ika fa yunfaku fihi ar-ruh sai a hura masa rai in an hura masa rai fa yu'maru bi arba'i kalimatin ta umarci mala'ikan da rubuta masa kalmomi guda hudu ne wannan wanda ibnu kasir yace da Allah ce min nutfatin kalaqahu fa qaddarahu ne fa qaddarahu din shine ai ajalahu wa rizqahu wa amalahu wa shaqiyan aw sa'idun dan wuta ne ko dan aljanna qultu sai nake cewa wa kama fil mu'minina wannan kamar yadda yake cikin suratul mu'minina ne wannan ayar Allah cikin suratul mu'minina yake cewa wa laqad khalaqnal insana min silalatin min tin ya ba da tarihin asali tun daga kan adam al'insana a nan a wannan aya shine annabi adam wato karakanar insana mun halitta annabi adam min sulalatin min daga tataccen yimbu ko daga tataccen ruwa akwai fasare-fasare a wajen malamai sun maja alnahu nutfatan to sun maja alnahu nan kuma nahu muka koma muka mai da halittar dan adam da kan annabi adam daga ƙasa ko daga ruwa sai muka koma alnahu muka mai da dan adam nutfa ya koma daga nutfa ce fi qararin makin wanda take tabbata a cikin mahaifiya summa khalaqana nutfata alaqatan Allah ce sannan muka halicci wannan nutfa din sai muka mai da ita alaka gudan jini Fa kalaqanal alaqata mudga wannan gudan jinin sai muka mai da shi tsoka fakalakanal murgata izama wannan wa fakalakanal murgata izaman wannan tsoka din sai muka halitta mata kashi fakasaunal izama lahama sannan shi wannan kashin muka lullufe shi da wato fata sun an sha'anahu khalqan akhar sai gashi mun tada halitta dan adam wata halitta ta musamman Allah da kansa ya yaba wa kansa yace fa barakallahu ahsanul khaliqin albarkatunsa sun yawaita Allah maɗaukakin sarki wanda ya kyautata halittar ɗan adam ta wannan hanya to duk wani hanya da aka bi mataki mataki tsuwar ɗin wannan da Allah ya ce tsuwar adwara gasar kaza kaza to ba wai wani gol ne mai tsada ba kai ɗan adam wanda za a ce ba za a iya asarar ka ba ma'ana in ajalin ka zo ba za a tafi da kai ba a Allah nan take bayan dai ya ga a farkon halitta zai ga maka karshe na summa ba'a da zalika lamayyitun. sannan ku kuma mutane ba da zalika bayan duk haka kun yi duk abin da za ku yi ajali ya kare to lamayyitun za ku mutu za ku bar duniya wani mai hikima yake cewa walau anna iza mitna turikna lakana al-maut rahatul hayy yace ai idan mun mutu karshen fim din ne magana ta kare daga mutuwa yace to ai mutuwar ta zama hutu saboda duk inda kai da jin daɗi in ma da jin daɗin rayuwar kuma dama ita duniya ba ma sunnar ta bace a ce daɗi ne ke babu wahala ko me ka samu ko wace irin lafiya kake da ita Ko wace irin dukiya kake da ita Ko kowane irin ilimi kake da shi ita duniya ba sunnar ta bace kawai a ce daɗi mai ke ba tashin hankali a'a allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat saboda ka ita duniya dama haka take wata ran daɗi wata ran wuya ce wata ran a kiyama za mu kwa to haka da a ce bayan mutuwa babu tashi yace to ai da magana ta kare walau anna iza mutuna turkna ce lakana al-maut rahata kullu hayy yace amma matsalar walakin na iza mutuna bu isna in ma mun mutu din ta yadda mu za a yi wa nas'alu ba'dahu an kulli shay'in kuma a tambaye mu bayan mutuwa akan kowane abu daya bayan ɗaya sai an tambaye ka aikinka kamar yadda za a tambaye manzon da aka turo maka ko mun sha karanta a farkon a arafi Allah ya ce falanata alannal ladina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin wallahi sai mun tambaye wanda muka aika musu manzanne kuma sai mun tambayi manzanne in ya so yau mai izinin iznil haqu sikelin da za a sa a aunawa mutane ayyukansu gaskiya ta halinta faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman kaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan ya ce summa innakum yawmal ba sun, sannan kuma na tashin alkiyama za a tayar da ku suratul mu'minun aya ta biyu zuwa ta shida. wani mai hikima yake cewa law arafal insanu miqdarahu lam yafkharu al maula ala abdihi ce da dan adam ya san me matsayinsa wannan da matsayin da Allah ya ce min nutfatin kalaqahu dinnan da ya san shi shine law arafal insanu miqdarahu da dan adam ya san me matsayinsa yace lam fakkarin maula ala abdihi da mai gida bai kafafa akan yaron gidansa ba dan duk ɗaya ne kowanne Allah ta kulika min ma'in dafiq mun halice shi ne daga wani ruwa mai tunkudar juna ya kharuju min bayni sulbi wat tara'i to da kalau arafa al-insanu idarahu da dan adam ya san ajinsa lam ya fakkarin maula ala abdihi yazo a cikin suratul rumi Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashirun irin wannan ayar ke ce daga cikin ayoyin Allah iyawa ta Allah subhanahu wataala iko na Allah ta'ala an khalaqakum min turabin Allah ce muka halice ku daga ƙasa asalin babanku Adam kenan fa idza antum basharun tantashirun sai ga ku kuma a matsayin mutane kuna yaɗuwa a bayan ƙasa sannan ya zo a cikin suratul mursalati irin da ya wannan aya ta suratu abasa Allah ya ce alam na khaliqukum min ma'in mahin wai ba mu ne muka halicce ku ba daga wani wulakantaccen ruwa wulakantaccen ruwa a wajen Allah kai ba a wajen ka ba shi a wajen Allah ba komai bane khaliqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin wanda shine muka sa shi ya tabbata a cikin mahaifiya tsawon lokaci ila qadarin ma'alu zuwa lokacin da za a haife shi ne qadarin ma'alu Allah ce fa qaddarna kuma mu ne muka kaddara wa dan adam duk abin da zai yi kuma fa ni'mal qadiruna ma da Allah da mu masu kaddarawa kowa mu muka kaddara masa yadda rayuwarsa take suratul mursalati ayata wato 20 zuwa ta 23 Allah ya ce wailun to rami na azaba an ce wailun wani rami ne a tsakiyar jahannama lau dara da'irun alfa sanatin lan yasil ilayhi da tsuntsu zai tafiye shekara dubu ba zai je kasarsa ba to wailun ramin azaba ya tabbata lil mukazzibina a wannan yinin na alkiyama ga masu wato ƙaryata ayoyin Allah to yanzu bayan Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa dan adam matsayin sa cewa min daga mai aka halicce shi ya ji daga abin da aka halicce shi min nutfatin kalaqahu daga nutfa ne to ba da zalika akhrajahu Allahu ila dunya Allah ya fito da shi duniya kama kala kamar yadda ya faɗa ayata 20 zuwa biyu. ثم mm. أماته mm-hmm. Allah maɗaukakin sarki ya ce sun sabila to daga nan kuma sai aka ba shi dama ya sarahu hanyar da zai biya taho duniya ma'ana dai aka haife shi sun sabila ya tsara. a cikin baharul ulum a samar kandi yake fada a cikin tafsirin sa ya yassarahu lil khuruji min batni ummihi Allah madaukakin sarki ya bashi hanya dama ya fito daga cikin mahaifiyarsa wai qalu a wata fada ake cewa yassarahu tariqal khairi wash-sharri Allah ya nuna masa hanya ta alkhairi da ta sharri saboda shi an bashi hankali bayyada al-insanu bil aqli wal lisan Allah ya bambanta dan adam da hankali da harshe an sa irin haiwan su da aka sai mai ya zahu ya nuna masa alkhairi da kuma wato sharri wa kala mujahid mujahid yake cewa huwa mislu qawlihi wannan ayar summa sabila yassara tana daidai da fadin Allah madaukakin sarki inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ce inna hadainahu sabila mu ne muka mu mun shirye da dan adam ta farki mun nusantar da shi to zaka imma shakiran ko dai ya zama in ya shaki iska a bayan ƙasa ya zama shakiran mai godiya Allah ya datar da mu da gode masa wa in ma kafura ko kuma ya zama ya butulci Allah ya kare mu ya raba mu da butulce masa saboda suratul insan suratul dahr ayata uku Abdurrahman Sa'idi yake cewa ai yassara lahul al-asbab ad-diniyya kuma sabila yassara da Allah ya ce Sa'idi yake faɗa a cikin tafsirin sa tafsir karimin Rahman cewa ai yassara lahul asbaba Allah maɗaukacin sarki ya hore wa ɗan adam dalilai addiniya na addini wa duniyawiya na kuma duniya yanan da duniya da lahira din na mumini ne duniya ya neme ta dan yayi amfani da ita ya samu lahira tunda ka'ida duniya mazar atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira saboda Allah ya ce ta mumini ce kullum mumini dan rabbana atina ne fi Duniya hasana wa fil akhirati hasana faƙina azabannar kawai abin da muka ce babban laifi shine dan adam ya zama hankalinsa ko ariyarsa bata baya zarewa ya ci dogon zango ya gane cewa duniya temporary lahira ita ce permanent to kada temporary ta shagaltar da shi da ya manta da permanent ɗinsa a ƙarshe kuma ya tafi permanent ɗin dole ko da bai masa tanadin tafiya ba to da haka da duniya da lahira din na mumini ne ya nemi duniya don ya amfani da ita ta masa hanyar samun lahira abin da yake matsala ko illa ko laifi shine neman duniya iya duniya neman duniya dan duniya a da nan ba an faɗi in ka nemi duniya iya duniya ba lahira kenan ko neman duniya dan duniya a ka gama yawo Allah ya kiyaye saboda haka an hore masa hanyoyin wato alkhairi da sharri hanyoyin samun addininsa da duniyarsa wa hadahu sabila Allah ya shiryar da shi ta farki wamtahanahu ya umar ya wato jarabe shi kuma a rayuwa bil amri wan nahyi da umarni da hani a ce yi kaza a ce me a ce bar kaza to wannan kuma shine ibada yi kaza bar kaza karkashin umarni da hani isa annabi sallallahu alaihi wasallama yace kiristoci suna bautawa wato malaman su shugabannin su sai wani adi bin hatim ba'i kirista ne suna tattauna da annabi a karkashin ayat da Allah yake ta ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki masu yawan ibadar cikin su da manyan malaman su arbaban a matsayin iyayen gida ma'ana su za su ba su umarni min dunillahi ba Allah ba sai adibin hatim tsayi sai musa wa annabi ce lasna na abuduhum mu ba bauta musu muke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a awalaysa yahilluna lakum ma harrama Allah tahillunahu shin ba sa halatta muku abinda Allah madaukakin sarki ya haramta su su halatta muku kuma ku bi sa halalci shin ba sa haramta muku abinda Allah maɗaukacin sarki shi ya halatta sai ku ɗauki haramcin su ku bar halaccin da Allah ya yi ba je ka dawo a dibin hatimu ta iya cewa annabi dan wannan da wannan na suna yi yana faɗin haku annabi shi tilka ibadatu wannan ita ce ibada ita ce bautar zaka kenan wannan yake baka ka'ida ta bauta tana karkashin al'amru wan nahyi yi kaza bar kaza shine ibada to ai shine ma ma'anar kalmar al-islam a yaren larabci abul a'la al-maududi a cikin littafin sa mabadiul islam yake cewa kalmar musulunci a larabce ma'anarta al-qubu wal inqiyadu li amri al-amiri wa nahyihi bila itrad shine jawuwa shine mai wuya, shine bin umarnin mai umarni hanuwa da haninsa bila itradin ba tare da bijirewa ba duk wanda ka zama raƙumi da akala a wajensa ya ce yi ka yi bari ka bari zauna ka zauna tashi ka tashi kwanta ka kwanta tafi ka tafi to a wajen balarabe sai ce asalamta lahu ka wuyan ka gare shi wannan shine ma'anar kalmar islam sai ce wasu miya dinu na bil islami kuma mu ma an kira addininmu da suna musulunci li'annahu da'atun lillahi bila i'tiradin domin yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya ne babu bijire masa to wannan shine ma'anar dai musulunci a da'a dai kenan inda aka ce kayi ka yi inda aka ce ka bari wato ka bari to shine Abdurrahman Sidi a karkashin wannan ayata sun masabila yassara yake cewa ai yassara lahu al-asbaba ad duniya wa Allah ya hore masa hanyoyi musabbabai na addininsa da duniyarsa wahadahu sabila ya shiryar da shi ta farki, wa mtahanahu sannan kuma ya jarabe shi bil amri wan nahyi da umarni da hani anan ne jarabawar take daga nan sai Allah ya ce summa amatahu sannan kuma sai ya karɓi rayuwarsa to ajali ya zo kenan ai an baka jarabawa ka gama shi kenan sai a karɓe takarda ka fita daga kilas ɗin ko to shi kenan an aiko ka jarabawa duniya ka gama to shi kenan sai a rufe fayil ka sai a tura ka kabari ka bar duniya ka gama ajinka shine ajin da baka san ba kai ko dan wata shekara ne ba dan 1990 kaza ba ko dan 2000 kaza a wannan ba wanda ya sani amma dai kana gama jarabawa da za a kan za a rufe fayil ɗin za a ce to kuma wuce fita daga duniya kenan tafi kabari barzaho da muka ce kabar duniya baka taba a tashi alkiyama ba ka koma barzaho kenan ka shine sun ma hu sannan a karɓi rayuwarsa ne mutuwa almautu huwa in idamul hayati qabla wujudihi wa idanihi ba'da wujudihi haka suka ce wai mutuwa shine rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta yanzu wannan ayat ta suratul mu'min da muka zano ta 12 ai kaga Allah madaukakin sarki yace matakin da ya bi na halitta dan adam ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم خلقناه ثم جعلناه نطفه kaga في قرار maki summa خلقنا النطفه علقه fa kalakana مضغه فخلقنا fa kalakana mudghata izama fa kasawnal izama lahama duk wannan matakan ba babu rai ba hura masa rai ba sai bayan wata hudu sai aka hura rai to mutuwa shine in idamul hayati rasa rayuwa qabla wujudihi kafin a samu rai sai kuma yace wan idamihi ba'da wujudihi da rasa rayuwar bayan an same ta bayan an hura makaranta randa da baka da shi to kuma za a dawo a zare ta ce back to the origin kenan ka kuma halin farko na mutuwa to wannan shine ma'anar mutuwa rasa rayuwa kafin a same ta rasa ta bayan an same ta wannan shi abin da Qur'ani ya ga ma a suratul baqara kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wannan shine ma'anar mutuwa to ita ce abar da ba wanda aka dauke masa a ita babban dalilin ta ma samar da kai kawai ana hura maka rai babban dalilin mutuwa ya same ka eh ita ba wanda aka dauke ba kullu nafsu za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur ali imran labarai wajen hudu ne a aya na farko kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ce ta dandana mutuwa ita ruwan zafi ce ba ta da gefe kowace rai kawai ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta barfan ko mara kwabo ba ka gani ku ta cira sama ta saɗaɗo ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkudu ba ruwan zafi ba ta da gefe turaka labari na farko kullum nafsin za a yi ƙasil mawuci labari na biyu wa inna ma tuwa fauna ujurakum yawmal malƙiyama za a cika muku ladan ayyukan kowa zai gani a kwanan cin safilin alkiyama fa man amal wa man amal shine wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman ziha anin nari labari na uku faman ziha anin nari duk wanda a filin alkiyama bayan an yi hisabi ziha aka kautar da shi aka tseratar da shi gabarin shiga wuta wa udkhila aljannata kuma aka shigar da shi aljanna dama gida biyu ne daga ba wuta ba sai aljanna tana da kiyama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to kuma zuhziha anin nari wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna Allah da kansa ya jinjina a matsayin ya ce faqad fas haqiqa ya rabauta wannan shine labari na uku kuma shine wanda shine kowa ya mata? target din shine wannan ka je fina alkiyama ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna Zuhu zuhziha anin nar wa udkhila aljannata wannan kuma sai kayi kamar kana yi dan da kamar wuya gurguwa da auren nesa shi yasa amma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi imamu ahmad ya bada ka'ida da in kana so a maka wannan duk wanda yake so yin filar kiyama ce zuhu zaha anin nari udkhila jannata da annabi ya ce man ahabba an zaha zaha anin nari duk wanda yake so a nesanta shi barin shiga wuta wa an yudkhila jannata. a shigar da shi aljanna sai annabi ya ce falta da rukhu maniyatuhu to mutuwarsa ta same shi wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira yana mai yi wa mutane abin da yake so a yi masa kaji ko mula abu bi annabi yace ka kiyaye da shi Inda kana so ka je ka a ce ba wuta ba aljanna yace to falta da rukumani ya tuhu to sa duk bai san wannan ka same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira ɗaya kenan abu na biyu yana mai yi wa mutane abin da yake so a yi masa nan kuma an babin ma'amala tan babin imani nan babin ma'amala wa'in abubuwan guda biyu su ne su a ce kai ba dan wuta bane a final kiyama ma'ana duk abin da baka so a yi maka to kakkawa wani in ma baka gane rashin kyan sa ba gwada shi da kanka kai in an za ka ji daɗi to kamata kai wa wani ba ko mun kankantar sa ko mun girman sa wala wannan shine labari na uku wanda aka tsamar da shi ga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna ya raba wuta labari na karshe na hudu sai Allah ce wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur to ba komai bace rayuwar duniya illa mata ulguru wannan fassara take maka ta abin da zai yake baya domin ba za ka fara samu wancan darajar ba sai ka san wamal hayatud duniya ba komai wace rayuwar duniya mata ulguru ce in jin daɗi da kuma na rudi ne yanzu nan za abin ya zama labari kai ma ka zama labari wani ma ai ta kwatancan ka bai gane ka ba ka riga ka duniya saboda ka wamal hayatud duniya illa mata ulguru ba komai wace rayuwar duniya mata uce to almuhimmi dai wannan shine ma'anar mutuwa kuma ba wanda aka dauke wa mutuwa kuma ba ta zuwa ta daga kafa in ta zo to sai an tafi in kaga an kwanta an tashi to ba mutuwa ba ce amma in mutuwa ce kana tsaye zaka faɗi kuma ka tafi ke eh shi yasa na sha faɗa ko a ta zo mu ji ta baka taɓa ji ba an je ana wa alaji jaji aka ce je alaji wa jaji ne faru da shi ai jiya wajen karfe ɗaya da rabi mala'ikan mutuwa ya ritsa shi a falo da kyar ya fita ta windo ka taɓa jin wannan labarin baka ji ba kuma ba za ka ji ba kawai in dai mala'ikan mutuwa ne in ya zo kaji ba daga kafa kawai karan kwai da dutse ake yi kuma kai ne kwan saboda haka sun ma a matahu fa a in mutuwa ta zo babu wato abin fa a hu sai kuma a yi masa kabari ai rama hu biddufi ne sai Allah madaukakin sarki ya karrama dan adam ta hanyar shi a shar'ance zuwa za a yi abin ne shi walam yaj'alhu kasa'iril hayawanat Allah bai mai da ɗan adam ba kamar sauran dabbobi kare ya mutu ku jashi kuma kai daji a jefar a ce ma mutuwar saura mutuwar kare a saura kaga ba sallah ba ja kawai nan za a bar shi ta amma shi ɗan adam sun ma'amatahu fa aqbara bayan an karɓi rayuwarsa kuma a shar'ance sai Allah subhanahu wataala ya shar'anta wato aqbarahu ai masa wato kabari bai da shi kamar sauran dabbobi ba allati takunu jiyafuha wanda wato gawawwakin suke zama ala wajahil ardi kawai a bayan kasa kare ya ci dabbobi su ci haka su rube a gurin su ci su kare sai nake cewa wal qabaru nau'ani kabari shi kuma an baka sani ba kala ji ne kabari annabi sallallahu alaihi ya ce imma raudatin min riyadul janna wa imma hufurin min hufuratin nirani ko dai kabari ya zama dausayi ne daga dausayin aljanna Allah ya datar da mu wa in ma hufurin min hufuratin nirani ko kuma ya zama rami ne daga ramin wuta duk wanda kaga an ɗauka an fi kai shi kai koyo an binne wani ɗayan biyu ne ko an kai shi ramin dausayin aljanna ne ko an kai shi ramin wuta shi yasa hatta ita gawar in an ɗauke ta iri biyu ce ko dai mai cewa qaddimuni qaddimuni qaddimuni ma'ana ku kai ni ku kai ni ku kai ni a tunnar ɗaukan gawa ana son sauri ba ɗaukan gawa a tafi hankali sauri ake a tunnar ɗaukan gawa annabi ya ce ko dai ya zama alkhairi kuke dauke da shi ku sauri ku sauri ku hada shi da sa ko ya zama sharri kuke dauke da shi ba ku sani ba ku yi sauri ku sauke wannan shine hikimar sauri da gawa ko shi wanda kuka dauka sa yake gani ku sauri ku kai shi dan ku kuke cikin zafin duniya shi ya gama wani ya wuce wurin ko kuma a'a shi shine sharri kuka dauko ba ku sani ba ku yi sauri ku sauke daga kabari ɗayan biyu ne gawar ma ɗayan biyu ce ko mai cewa kaddimu ne kaddimu ne ku kai ne ku kai ne ma'ana duk saurin da kuke yana ganin kuna bata masa lokaci ga alkhairi can yana hangi ko kuma mai cewa wailaha aina na biha kai ta ina za ku da ita ku ne ku shi yana hangi inda saurin da kuke kai kai shi kabarin sa azaba ce ku ba ku sani ba kawai ku dai suna daukan gawa sauri kuna ta sauri shi kuma san yana wailaha kai ta aina na biha ina za ku je da shi ba ku sani ba wannan shine kabari ɗayan biyu wannan ita ce gawa ɗayan biyu wannan yasa na Usman Allah ya kara masa yadda in ya tuna kabari kuka yake na Usman fa kai ka san waye shi kuwa ɗaya daga cikin asharatul mubashirin bil janna ɗaya daga cikin kalifofi guda hudu wanda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin barnan an ba shi aljanna wurare ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba na Usman yanzu mun ce na cikin asharatul mubashirin bil janna kuri ɗaya kenan wata ran annabi yana gidansa a zaune sai yana bakar ya yi sallama yan nabi ce kuma sa bishara da aljanna ku ce ya shigo aka jima sai na Umar ya sallama ce kuma sa bishara da aljanna ku ce ya shigo aka jima sai na Usman ya sallama sai annabi ya tashi ya gyara kwarjallansa ya gyara jikinsa ya ce fa bashirhu bil janna ala balwin yusibu kuma sa bishara da aljanna bisa wata musifa da za ta same shi to ita rayuwar annabi ana monitoring din ta karatu ce mata annabi duk suna gani sai bayan an yi abin da za a yi duk an tashi sai aisha radiyallahu ta'ala an hata ya rasulullahi mahaifina sai na abubakar da zai shigo baka tashi ka gyara zaman ka ba kaga bayan kan hankalin ya karkata zuwa ga aljanna an riga an samu aljanna mata harkar su sai hankali a ko'ina ne ɗabi'ar iri ɗaya ce wa'incan daraja suka fi kowanne amma dai kishin da ɗabi'a da iri ɗaya ne yanzu ta ce mahaifina abokan da zai shigo baka tashi ka gyara zaman ba, mahaifin hafsa shine sai na umar ita ma matarsa sai mun faɗa shekarun jiya ko baka tashi ka gyara zaman ka ba amma sirikinka Usman shi kuma shi ne yake auren yar gidan annabi da zai shigo sai da kai tashi ka gyara zamanka ya ce masa ya yar gidan dan abi kuhafata me zai hana in ji kunyar mutumin da mala'iku a sama ma suna jin sa sai na Usman kenan tastahayi minhu mala'ika to kaga anan ma ya samu aljanna kaga guri uku kenan an zo za a tafi yakin Rum ya ce da dukiyar a yakin Tabuka ke so in ce ya ciyar da dukiyar da ba wanda ya ciyar da dukiya irin tasa annabi ya ce ma barra usman ma fa'ala adal yau daga yau usman ba abin da zai cuce shi ma na tafiya din aljanna sa ya zo hannunsa isa na gaya muku ita dukiya an baka ita kamar an baka mabudin aljanna ne kawai sai da in ka kan ka ba amma yanzu nan abinda za a yi shekara wata shida ana fama a masallaci ko a unguwar ku ya kiyewa in ka ga dama cikin minti biyu ka rubuta check din an gama da zaka an baka dukiya kamar an baka bukullin aljanna ne zuwa akai za a tafi yakin wannan ya kawo ɗan abin da yake da shi wannan ya kawo ɗan abin da yake da shi wannan ya kawo ɗan abin da yake da shi wannan aka ya kawo ɗan abin da yake da shi sai na usmanu ya kawo abin da ba wanda ya kawo irin abin da shi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli abin da aka tara ya kalli nisan tabuka daga kai uzurin nan bai isa ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya sake hawa mumbari ya ce a karo aka sake shiga dai aka fito aka kawo sai na usman da ya kawo abin da ba wanda ya kawo irin nasa to shine a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya ɗauki nauyin wasu mutum ɗari shi ce na usmanu annabi ya ce ma zarra usman ma fa'ala ba'da yau daga yau ba abin da zai cuci sayyidina wato Usman wannan duk yake nuna maka shi an ba shi aljanna wurare da dama amma idan ya tuno kabari muka ce me kuka yake aka ce masa me yasa yace saboda huwa awwalu manzilun min manazilil akhirah yace saboda kabari shine farkon masauki a hanyar tafiya lahira idza kana khairun idza kana khair in kabarin ya zama alkhairi to fama ba'adahu khairun minhu abin da zai biyo bayan kabarin ya fi shi zama alkhairi yace wa waiza kana sharrun in ya zama sharri ba ma ba'dahu sharrun minhu abin da zai biyo bayan kabarin ya fi kabarin sharri shi yasa in ya tuno kabari yake wato kuka Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu dai wannan shine kabari wani mawaki yana cewa ama ku saurara wallahi law alimal anamu da halittu sun sallima kuliku da yasa aka halicce su lama hajja'u wa namu yace da basu nake kafa sun yi ta bacci ba saboda laqad kuliku li amrin an halicce su domin wani al'amari da sun ganshi da idanun zuciya da sun tashi kuma sun shimmatu wani abu ne yace mamatin sun makabarin sun mahasharun wa tawbikun wa ahwalin izamu mamatin mutuwa a gaban su sun makabarin sannan kabari sannan wulakancin tashin alkiyama halaye masu ba da tsoro a filar kiyama duk suna gaban yan ɗan adam yace liyawmil hashar kadi alimatu rijalu amma saboda ranar tashin alkiyama da wasu mazajen suka sani a sallomin makafatihi wa samu sai suka tsaya suka tsaye da sallah saboda tsoron wannan yinin wa samu suka yi azumi saboda tsoron wannan yini din annabi sallallahu alaihi ya kasance idan aka kai mutum kabari aka binne shi yakan ce istaghfiru li akikum fa hul'ana al'ana yas'al ku nema dan uwanku gafara dan yanzu za a tambaye shi sabai suka ce me za mu ce ya ce ku ce Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu Allah kai masa gafara Allah ka tabbatar da harshen ka lokacin tambaya ya bada amsa ba abin da ya bukata a lokacin da kuka binne shi irin wannan duk kai kulhu Allahu kafa uku da ba eh Qur'ani suratul Qur'ani ba ita ka ce ayi ba ibada tauqifiyya ce sai abin da aka ce kai in kai naka daban kai mara amfani yanzu dai anan da karanta to kai ne ka harafi ɗaya lada goma kai ka samu ladan to shine yana sa shi amma me zaka masa wanda zai amfane shi yanzu annabi ya ce istaghfiru li akikum ku nema ma dan ku gafara yanzu za a tambaye shi kace Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu umma tace Allahumma ghafir laha Allahumma sabbita. inda yawa ne Allahumma ghafir lahum Allahumma thabbithum ka nema musu wato tabbatuwa Allah ce summa iza sha'a an shara sannan kuma idan alkiyama ta zo Allah madaukakin sarki ya tada dan adam ai ba asahu ba da mautihi bayan mutuwarsa sa liljaza'i domin sakamako Allahu huwal mutafarridu Allah shine wanda ya kadaita bi tadabiril insan da tsara rayuwar dan adam wa tasaritihi da sarrafa shi bi hazihi al tasarif da wannan wato tasarif wato sarrafawa lam yusharikuhu fihi musharikun babu wanda yake tarayya da Allah subhanahu wata'ala a cikin tsarin rayuwar dan adam Allah ne ya halice shi shi zai tsara masa rayuwar da ta dace da shi wani mai hikima yake cewa ba abin da ka bani tsoro mai kiran mu a wanga taro kan ta zo kuwa mun ji horo abin da yake bani tsoro mai kiran mu a wanga taro yana da filin alkiyama yace kan ta zo kuwa mun ji horo da hani mun ji ku yi kaza ku bar kaza amma muka zaɓi moro yace goshi bai yawaita sujjada ba Allah ya datar da mu wannan shine karshen tafsirin mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure gare ni ban sani ba ko da tambayoyi Allah muna ka da sunayen ka kaka da ka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiya na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara shi Allah ka ba su lafiya mai jama'a jiya da bashi da lafiya muna roƙon Allah Allah ya ba shi lafiya Allah ya yaye masa Allah ya saka fara cewa halal da ya sha Allah ya tada kafaɗinsa wanda suka gama mu gaskiya da imani Allah ya kai rahama kabarin su Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya ba mu gudurin tarar da su Allah ya inganta mana rayuwar mu da imanin mu Allah ya mana sharri Allah ya kare mu daga sharrin wannan corona اللهم ارفع عنا الكورونا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والطاعون يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين